amma ba'adu dufa ina asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar bayan haka yan uwa masu girma ina mana gaisuwa irin ta addini musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya tara mu a wannan fili da ke cikin wannan gari mai ɗumbin tarihi garin samaru a wannan karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya domin fadakar da kawunanmu da sauraron nasiyoyi da wa'azozi da fadakarwa daga 'yan uwanmu da malamanmu da waɗanda muka daɗe muna tare da su a matsayin abokanmu da kuma shugabanni da jagororinmu a cikin wannan da'awa mai albarka da'awa ta sunna babu shakka ba na jin zai zama na cika idan na ce wannan rana na daga cikin ranakun da ni ya zama wajibi in yi farin ciki saboda na sani kuma da yawa daga 'yan uwa da ke nan wurin sun sani cewa fiye da shekara goma sha biyar na yi ta buri da fata da addu'ar Allah ya kawo mu rana irin ta yau da za ta haɗa 'yan uwa gaba ɗaya mabiya tafarkin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manya da yara malamai da ɗalibai da sauran mabiya gaba ɗaya a ƙarƙashin tafiya guda ɗaya tuta ɗaya lema ɗaya jagoranci guda ɗaya wannan ko shakka babu nasara ce mai girma kuma ina taya 'yan uwana musulmi mabiya ta farkin sunna da ke wannan garin samaru murna na samun wannan ci gaba ta haɗuwa a wuri ɗaya domin tunkaran ƙalubalen da ke fuskantar musulunci ba a samu ruba ba a sabon gari ba ba a jihar kaduna ba ba a najeriya ba amma a duniya baki ɗaya wannan ko shakka babu ci gaba ne kuma ina roƙon allah ta baraka wata wata'ala ya sa ya ɗore ya zama alkhairi ga al'umma baki ɗaya ba kawai waɗanda ke tafiya ƙarƙashin tafiyar ba har waɗanda ma ke gefe da ma 'yan ba ruwanmu da waɗanda ma kila magabta ne ga tafiyar Allah ya sa wannan haɗuwa ta zama alkhairi ta zama albarka gare su baki ɗaya domin burinmu ne kowa ya shigo domin a yi tafiyar tare a gudu tare a tsira tare domin wannan dama ita ce manufa ta da'awar suna ɗin ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana gam da katar cikin dukan abubuwan da za a faɗi da waɗanda aka riga aka faɗa da kuma waɗanda za a faɗi nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan ƙoƙari da shugabanni suka yi da sauran malamai da 'yan uwa ɗaliban ilimi wajen ganin an haɗin Allah ya saka musu da alkhairi ya kai wato ya sa ya zama wannan na cikin ayyukansu managarta waɗanda za su zama dalilai na shigansu aljanna a ranar kiyama bayan wannan 'yan uwa a cikin takardar da aka aika mani an nemi in yi nasiha ne gare mu dangane da al'amarin da ya shafi haɗin kai ina ganin ko ba a ce komai ba ai an samu haɗin kan sai dai mu ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu yi aiki tukuru wajen godiyar a aikace don ya zamanto wannan alama ta godewa Allah ce alamar da idan ta tabbata Allah ta'ala zai ƙara mana nemarsa don haka ba na so in tsawaita mana kasancewar akwai 'yan uwa da dama waɗanda ba riga sun yi nasiha ko sun gabatar da tsarabar da suka riko mana zuwa wannan wuri ba amma insha Allahu zan ɗan takaita 'yan nasihohi a ƙarƙashin abin da aka nemi a yi magana a kai da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zama dalili na samun ƙarin ci gaba da fahimta akan wannan al'amari game yadda muka sani yan uwa abin da ya shafi haɗin kai abu ne babba saboda tarihi yana nuna mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa bayan ya yi hijira daga makka zuwa madina matakin da ya ɗauka na farko shine samar da haɗin kai da zai ba da dama a samar da 'yan domin da aka samu haɗin kai aka kuma samu 'yan uwantaka irin ta addinin musulunci to al'umma na samun ƙarfi da ƙima da daraja kuma sukan haɗa ƙarfi da ƙarfe da tunanin su wuri ɗaya domin yin abin da zai kawo ci gaba gare su da kuma al'umma baki ɗaya shi sa lokacin da ya isa madina abin da ya fara yi shine samar da wurin da za a yi sallah domin wannan sallan za ta haɗa kan al'umma a ƙarƙashin shugaba guda ɗaya limami ɗaya alƙibla ɗaya manufa guda ɗaya hanyar tafiya iri ɗaya sannan bayan ya samar da wannan wuri sai kuma ya ƙulla alaƙa ta uwantaka a tsakanin musulmi sahabban da suka yi hijira daga makka zuwa madina da kuma 'yan uwansu da suka tarbi bakuncinsu suka karɓi bakuncinsu a madina ya zamanto an haɗa 'yan to kaga ga haɗin kai na samar da manufa guda ɗaya wurin sallah ɗaya alƙibla ɗaya shugaba jagora limami guda ɗaya sannan ga yan uwantaka sai zamanto wannan ya zama dalili na samar da al'umma mai ƙarfi cikin ƙanƙanin lokaci wanda ya kawo ci gaban da duniya ba ta taɓa shaida irinsa ba ba kuma za ta taɓa ganin irinsa ba har duniya ta tashi baki ɗaya shi za mu gani a cikin alƙur'ani mai girma Allah tabaraka wa ta'ala a suratu Ali Imran aya ta 103 yayi umarni da a haɗa kai kuma a yi riko da igiyarsa nan kuma ya hana rarraba a tsakanin musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa atasimu wa bi hablillahi jami'an wa واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Allah Baraka Wata Ala ya ce wa simu bi haɗlillahi jami'an wa la kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya ku a nan wurin za mu ga abubuwa guda biyu abu na farko Allah ya yi umarni wal amru lil wujub wa simu kuma ku yi riko sannan aka gaya mana abin da za mu yi rikon da shi domin ya zama dalili na tabbatar da saƙon da zai biyo bayan wannan umarni ɗin Allah ya ce wa mu bi hablillahi jami'an kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku igiyar Allah nan kamar yadda malaman tafsiri daban-daban suka fassara na iya ɗaukar addinin Allah musulunci yana iya ɗaukar alƙur'ani yana iya ɗaukar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ɗaukar gaskiya yana ɗaukar shirya duk waɗannan kalmomi guda biyar in an tattara su za a ga cewa manufar guda ɗaya ce shine a yi riko da addinin Allah kamar yadda ya zo cikin alkur'ani da sunna kasancewar addinin Allah shine gaskiya kuma shine shirya to sai Allah ta'ala ya ce jami'an domin a nuna cewa ana nufin riko da igiyar Allah nan ba tare da an bar gefe ba ne gaba ɗayanku maza da mata manya da yara masu ilimi da waɗanda suke ba su da ilimi da shugabanni da waɗanda ake jagoranta kowa da kowa ya shigo a yi riko da wannan igiyar Allah gaba ɗaya sannan sai Allah ta'ala ya ƙara ba da umarni mai ɗaukar hani Allah ta'ala ce wala farraku kuma kada ku rarraba idan da Allah ta'ala cewa kawai ku yi riko da igiyar Allah gaba daya sai kuma aka tsaya nan to akwai dama bayan an yi riko da igiyar wani kuma ya janye wani ya zame wani ya sance wani ya sunkule kamar misali idan aka ce ku shiga daki gaba ɗayan sai aka yi shiru wanda duk ya shiga daki ya cika umarni amma idan da zai fito fa ya yi mawa laifi bai ma kowa laifi ba domin ya bi umarni na ku shiga ɗaki amma in aka ce ku shiga ɗaki kuma kar ku fita to duk wanda ya tunkaro bakin kofa da nufin zai fita to wannan ya saba wannan umarnin Dan bai cika umarnin gaba ɗaya ba to Allah ta'ala cewa yayi wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kar ku rarraba domin me domin rarraban nan aba ce mai hadari aba ce mai kawo matsala ga al'umma baki daya sannan sai Allah ta'ala ya ci gaba da tunatar da musulmi wanda dalilin saukar ayar kamar yadda malaman tafsiri suka bayyana dalili ne mai nuna jawo hankalin sahabbai game da muhimmancin tuna da wanda washe ke cewa shine roƙo domin idan ka tuna da ka gane yadda kake da matsalar da kake ciki ga kuma irin ni'ima da falala da abin alkhairi da ya same ka za ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma za ka ɗauki mataki na ganin baka koma baya cikin wancan wahala ɗin ba baka koma baya cikin wancan tsari na zamiya da talalaɗiya ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana har da zuwa karshen ayar wadda ba na so in shiga cikin ta domin yanayin lokaci dama a shahidu cikin ayar a cikin abin da ni nake nasiha akai shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da haɗuwa kuma kar a raraba a yi riko da littafinsa a yi riko da ikiyarsa wanda ita ce addinin musulunci shiriya gaskiya alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malaman tafsiri na da da na yanzu suka fassara hakanan kwatankwacin irin wannan umarnin shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin suratu shura a aya ta goma sha uku inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an aqimu dina an aqimu dina wa la tatafarraqu fi كبر على المشركين ma tad'uuhum إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهديه إليه من أناب الله تبارك وتعالى يقول أن أقيم الدين كما كسيد الدين كما رد الله تبارك وتعالى يفتح آه، نن كسا كسا سورة البينة إن الله تبارك وتعالى وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ashe wannan ma'anar addinin da ake so a tsaye da shi kenan ya zamanto an yi imani da Allah an kaɗaita shi da bauta an kuma tsarkake shi cikin duk abin da za a yi masa na wannan bautan ta yadda zai zama bautar da za a yi wa Allah ta cika sharuɗa guda biyu ya zamanto za a yi don shi ba don wani shi ba kuma ya zamanto abin da za a yin ya dace da yadda Allah ya ce a yi bisa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar ta yadda za a kiyaye ɗayan ƙa'ida guda biyar ko shida inda ana so a ce an bauta wa Allah ne idan abu ne wanda yake da dalili sai dalilin ya tabbata idan abu ne wanda yake da jinsi sai jinsin ya samu idan abu ne wanda ke da lokaci sai lokacin ya zo idan abu ne wanda yake da sifa iyakantacciya keɓantacciya sai siffan ta samu idan abu ne da ke da adadi sai adadin ya tabbatu don in ba haka ba ba zai zamanto an yi daidai ba sa'annan idan abu ne wanda ba a yin shi sai a wuri keɓantacce ya zamanto sai an je wannan wurin ne za a yi idan an yi haka aka tsayi da sallah aka ba da zakka to an yi abin da ake kira addini miƙaƙe don haka a wannan aya ta suratu shura aya ta goma sha uku Allah ta'ala ya ce an aqimu dina lalle ku tsaye da addini wala ta tatafarraqu fi kuma kada ku rarraba a cikinsa domin rarraba a cikin addinin Allah hadari yake da shi yana samar da matsala yana haifar da nadama da takaici sannan yana kawo tasgaro da ci baya da talalabiya a cikin tafiyar al'umma shi yasa a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah ya yarda maku da abubuwa guda uku kuma yana kin maku abubuwa guda uku daga cikin abubuwa guda uku da Allah ya yarda maku da shi shine ku riko da igiyarsa kuma kada ku rarraba cikin addini wannan na daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda wa al'ummar musulmi da shi in ya zama musulmi ba za su yi riko da igiyar Allah ba gaba ɗayansu kuma ya zama ba su rarraba ba to ko shakka babu al'ummar musulmi za a wayi gari ba su cika wannan umarni ba sa'annan kuma ba su aikata abin da Allah baraka wa ta'ala ya yarda masu da shi ba bayan wannan Allah baraka wa ta'ala ya bayyana cewa ko ya jawo hankali ya tsawatarwa musulmi akan kar su rika yin jayayya a tsakaninsu jayayyar da ba za ta zamo dalili na ƙara fahimtar addini ba sai dai dalili na ƙara nisantar juna jayayyar da za ta kawo saɓani jayayyar da za ta kawo rarraba jayayyar da za ta kawo kowa ya ja tasa zugar domin idan an yi haka abin da ke biyo baya shine rauni ga al'umma shi yasa a suratul anfal aya ta 46 الله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين الله تبارك وتعالى يقول ولا تنازعوا كما كرفوا جاية جاية تنادى أمبانيني كوي idan ya zamanto manufarta ita ce tabbatar da gaskiya kuma za a yi ta ne cikin hikima da ladabi da nuna tausayawa ga wanda ake ganin shi ke kan kuskure da la'akari da cewa idan ni ne nake kan kuskure yaya zan so a mu'amalance ni yaya zan so a yi man magana yaya zan so abokin da yake so ya nuna mani gyaran ya nuna mani wannan manufar kenan kuma hanya ɗin kenan sa na ladabin kenan to Allah ta'ala ce karkuyi tanaza wato karkuyi tanaza a tanazo shine ka ja wancan ya ja ba tare da wani dalili ba tare da an samar da natija mai amfani ba Allah ta'ala ce karkuyi haka fatafshalu don kun yi haka za ku ainihin wato kare ku watse ku rarraba ku zamanto kowa zai ja zukarsa yan ina mu ya mu su zo mu je sai ya zamanto babu haɗin kai babu haɗuwa wuri ɗaya babu taimakekeniya babu tallafawa juna watan zahaba rihukum bayan kun rarraba kuma ƙarfinku kuma ya zama ya tafi sai ya zamanto ba ku da ƙima ba ku da wani abin da za ku yi wanda zai sa a girmama ku wanda zai sa a ga darajar ku wanda zai sa a ga kimar ku abin da zai sa waɗanda ke neman ku da tsokanar rigima ya zama sun yi shakku a kai domin duk abin da zai sa a so ku ko a girmama ku ko a tsorace ku ko ya zama ana taka tsantsan da ku zai zama babu Allah ta'ala ce wasbiru kuma ku yi haƙuri domin tabbas a cikin tafiyar tare tabbas a cikin haɗuwa tabbas a cikin yin tafiyar da zai zama akwai shugaba akwai mabiya kowa da ra'ayinsa kowa da fahimtarsa shugaban ba lallai zama ya fi kowa ba a wajen ilimi ko wajen shekaru ko wajen wayewa dole sai an yi haƙuri mai ilimi ya haƙuri ya bi shugabancin mai kuɗi ya haƙuri ya bi shugabancin mai mulki ya haƙuri ya bi shugabancin mai shekaru ya haƙuri ya bi shugabancin domin a zauna tare a tafi tare a yi tsarin da zai ba da dama a kai ga abin da ake so a kaiwa dole sai an yi haka da in ba haka ba ba za a iya samar da ɗa mai ido ba za a samar da ɗa ne mara ido dole a shugabanci ana buƙatar a yi haƙuri dole a shugabanci ana buƙatar a yi tausayi sannan a wajen biyayya ga shugabanci sai an yi haƙuri tafiyar tare za a yi haƙuri shugaba zai haƙuri mabiya za su yi haƙuri shi yasa Allah ta'ala ya ce wasbiru bayan ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kun ga an yi hani wala tanaza'u sannan sai aka nuna illar tanazu din in dai kuka ce sai kun jayayya sai kun yi jidali tsakaninku to ga abin da zai faru fatafshalu zai zama kun ɗaiɗai kun warwatse kun rarraba sannan bugu da ƙari bayan kun rarraba za ku zamanto wato an latsa an gajini kenan za a yanyanka ku wato za a yi galgala ku a wawwatsa ku a rarraba ku domin ba ku da kuma wata kima tunda Allah ya ce wata zahabari hukum ku zai tafi sai zamanto ba ku da wata kima to amma tun da an san yin haka na bukatar haƙurin sai Allah ta'ala ya ce wasbiru kuma ku yi haƙuri a cikin tafiyar tare ku yi haƙuri a cikin haɗaka ku yi haƙuri a cikin haɗin kai ku yi haƙuri a cikin yan uwantaka ku yi haƙuri a cikin shugabanci ku yi haƙuri a cikin biyayya ga shugabanci bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa lallai kam hanya ta rarraba hanya ce mai haɗari don haka a samu musulmi sun kowa ya kama gabansa wancan ya ja jama'arsa wannan ya ja sa? abu ne mai haɗari sa'an nan kuma ba hanya ce ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi sallam. ashe duk wanda ke son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. duk wanda ke jin zai biyayya ga manzan Allah ko yake bin hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. to ya san cewa rarraba ba hanya ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa a cikin suratu ali imran aya ta 105 Allah tabaraka wa ta'ala ce wala takunu kal ladina tafarraqu wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat وأولئك لهم عذاب عظيم الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا كركو زمنتو كركو كسانشي كالذين تفرقوا kamar waɗanda suka rarraba cikin addininsu a nan wurin rarraban nan fa ta cikin gida ake nufi ba ta waje ba domin ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarƙashin wannan ayar an samu hadisai da suka nuna ma'anarta Allah tabaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yahudawa sun rarraba gida 71 nasara sun rarraba gida 72 kuma yace ya rantse da wanda ransa ke hannunsa Allah tabaraka Wata ala kenan wannan al'umma din sai ta rarraba gida 73 ashe kenan rarraban da ake nufi anan? ba rarraba ce ta ga musulmi ga wanda ba musulmi ba ana maganar rarraba ta cikin gida wala takunu na tafarraqu domin yahudawa tafarraqu nasara tafarraqu to kar ku zama irin su waqtalafu shi yasa sai Allah ta'ala ya kara da cewa sun rarraba kuma sun yi saɓani suka rarraba kowa ya ja tasa jama'a kowa ya ja tasa zugar sannan suka kuma zama sun yi saɓani a cikin mararraban hatta a rarrabu wanda suka yi a cikin gida ma ba su haƙura ba suna jayayya da juna suna faɗa da juna akan waɗansu abubuwa da basu kai sun kawo ba Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna haɗarin haka wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan bayanai da hujjoji da shiriya da dalilai sun zo masu amma duk da haka ba su haƙura ba duk da haka ba su yi izina ba suka rarraba kuma suka yi saɓani Allah ta'ala ya ce wa'ula'ika lahum azabun azim waɗannan su ne suke da azaba mai girma Allah wa ta'ala ya tsare bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin suratu an'am aya ta ɗari ɗaya kwatankwacin da irin wancan gargaɗi da yayi a suratu ali imran aya ta ɗari da Allah ran karanto Allah ta'ala ya ce innal ladina farraqu dinahum innal الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم لست منهم في شيء إنما Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle waɗanda suka rarraba addinin su ya zamanto wancan ya ja tasa jama'ar wannan ya ja tasa jama'ar wancan ya ja mutanensa an karkasa al'umma wanda kuma suna bin hanya guda ɗaya suna bin addini ɗaya kama za mu cikin yahudawa sun kasu gida 71 sun ce dukkansu suna bin allah ne kama za mu nasara sun kasu gida saba'in da biyu wai dukkansu suna bin hanyar allah ce kama za'am allah ta'ala ce innal ladina farraku dinahu lalle waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya wancan ya ja sa wannan ya ja nasa kuma dukkansu da'awa suke su ne kadai suke kan gaskiya su. amma kuma ga hakikanin ilimin ga hakikanin shirya ga hakikanin abinda Allah yake son abinda annabinsu ya karanta sun watsi da shi sun ajiye gefe guda Allah ta'ala ce lasta minhum fi shay baka cikin su ba ruwanka da wannan hanyar da suke kai ashe kenan hanya ta rarraba ta cikin gida ne ko ta waje ba hanya ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wanda duk ya nemi ya raba al'umma bayan suna haɗe suna kan Qur'ani da sunna bisa fahimtar magabata suna bin shiriyar magabata suna bin karantarwa da ilimi na magabatansu sai ya zo ya ce sai an bar wannan hanya a bi wata hanyar daban a bi wani tsarin daban to ko shakka babu ya zo da abin da yake mai girma ya zo da abin da Allah bai yarda da shi ba ya zo da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai koyar ba bai karantar ba ba shi cikin masu wannan hanyar baya tare da su sannan sahabbansa manya ɗiban fari 'yan mazan jiya ba sa kan wannan hanyar kwata-kwata shi yasa ma a cikin wancan hadisi mai magana akan rabuwan al'umma gida 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dukkansu suna wuta in banda guda ɗaya. da aka tambaye shi su wane ne sai ya ce waɗanda ke kan abin da ni da sahabbai na muke kai ya jama'ar musulmi menene manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kai a ranar da ya faɗi wannan maganar shi da sahabbansa ko shakka babu nasari sani inda za ku yi ma kanku adalci za ku yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kan abin da Allah ya saukar masa ne na Alƙur'ani? da kuma wahayi na biyu da Allah ya yi masa ne sunna kenan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa a ranar da ya yi wannan magana yana kan shiriya ce ta wahayi guda biyu da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa wahayin farko Alƙur'ani wanda mala'ika jibrilu ya zo ya karantar da shi ba tare da kokonto akan wannan ba wahayi na biyu ita ce sunnarsa wanda ita ma wahayi ce kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala inni qad utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu hakika an bani alkur'ani da wani abun kwatankwacin alkur'ani wanda wannan dukkan malamai kakab na da da na yanzu sun tafi akan cewa ana nufin sunnarsa kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tunda Allah ta'ala ya tsawatar ya jawo hankali ya kuma nuna hatsarin rarraba kuma ya bayyana cewa rarraba ba hanya ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan wanda duk ya zaɓi ya bi hanyar raba ba hanyar haɗuwa ba ya zaɓi ya raba kan jama'a ba ya haɗa su ba ya zaɓi ya ware ba ya shigo a tafiya da shi ba ya zaɓi ya koma gefe guda ba tare da ya shigo cikin al'umma ba ko shakka babu wannan bai bi hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da kuwa yayi da'awar haka hasali ba bisa dautsayi ya auka hanyar waɗanda ba musulmi bane ko da ko bai sani ba ko kuma ya sani din domin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin tsawatarwa da yayi shine kar a rarraba kar a bi hanyar rarraba domin hanyar rarraba ba hanya ce ta manzan Allah ba hanya ce ta waɗanda suke ba musulmi ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala din ya faɗi a cikin suratul Ru aya ta ɗaya zuwa ta biyu Allah ta'ala ce wala takunu minal mushrikin ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين kar زمان zamanto daga cikin mushrikai waɗanda إيماني su yi imani da Allah ba wanda suke tarayya da Allah da wasu da Allah da waninsa a cikin bauta kar ku zamanto daga cikinsu sai Allah ta'ala ya faɗi daga siffofin mushrikai min alladhina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addininsu ashe kenan na daga cikin siffofin waɗanda ba musulmi ba rarraba addini a can baya Allah tabaraka wata'ala ya tsawatar ya ce kar mu rarraba domin rarraban nan na jawo matsala na kawo rauni da rashin ƙarfi kuma Allah ta'ala ya nuna cewa kar mu zamanto daga cikin waɗanda suka rarraba domin sun kama hanya wadda take ba ta ƙwarai ba Allah ta'ala ya nuna da yahudu da nasara sun rarraba kar mu zamanto irinsu sannan a nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar mu zama daga cikin mushrikai daga cikin waɗanda suka rarraba addinin su. kowace kungiya daga cikinsu sai zamanto suna alfahari da abin da suke kai kenan za mu ga an kulle ƙofa gaba ɗaya na farko dai mu shirkai waɗanda ba su ma imani da Allah ta kowace hanya ba Allah ta'ala ce kar mu zamo daga cikinsu an nuna mana daga sifofinsu, akwai rabuwa na biyu waɗanda suke ahlul kitabi yahudu da nasara su ma an tsawatar da mu kar mu bi hanyar su domin hanyar hanyarsa akwai rarraba kuma wannan hanya mai haɗari ce kuma ba hanya ce ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abu na uku aka nuna to a cikin gidan fa ku sani bayan kawai haɗari na koyi ko bin hanyar waɗanda ba musulmi ba ko don maslahar ku ko don zamantakewar ku ko don kasancewar kuna bukata ku rayu a siyasance a tattalin arziki a tsarin zamantakewa ku zamanto kuna da tasiri da kima to kar ku raba don ku raba za ku rasa ƙarfinku idan ku raba za ku rasa kima idan ku raba aka latsa ga jini za a kacaccala ku za a yanyana ku sai yadda kuma lamari ya kasance yan uwa musulmi ya kamata mu sani cewa ko shakka babu rarrabuwa na da illoli masu yawan gaske daga cikin illolin rarraba akwai barin hanyar Allah ko shakka babu rarrabuwan al'umma dalili ne na barin hanyar Allah musamman ma abin da ya shafi alwala walbara soyayya don Allah da ƙiyayya don Allah musulmi za ka so shi don Allah kai masa wala'u saboda imaninsa don yana bin Allah yana son Allah yana biyayya ga Allah yana son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma koda yana sabawa Allah cikin wasu abubuwan za ka so shi domin imaninsa sannan ka ƙi saboda sabawa Allah da yake yi amma a cikin ƙiyayyen nan dole ne ka yi masa nasiha dole ne ka faɗakar da shi kuma za ka yi masa wa'azi ne da hikima da la'akari da yanayi da la'akari da hali da la'akari da inda ake da sauransu sa'an nan kuma dole ne wanda yake ba musulmi ba za ka shi domin imani babu tare da shi za ka ƙisa domin bai yadda da Allah ba za ka ƙisa domin baya son Allah za ka ƙisa don yana shirka da Allah amma wannan bai hana kai zamantakewa da shi zamantakewa na gaskiya ba zamantakewa na amana zamantakewa na tausayawa zamantakewa na kiyaye haƙoƙin mutuntaka zamantakewa na tausayawa da taimakekeniya amma za ka ƙi shi don bai da imani za ka ƙi shi domin baya san Allah za ka ƙi shi don bai imani da Allah ba bai imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ran da duk aka ce ana raba wallahi sai kaga an samu matsala da alwala wal bara'u za ka iska cewa ka fifita wanda bai kamata ka fifita ba domin ba tare da kai yake ba dan ba kungiyar ka yake ba dan ba zukar ka yake ba dan ba cikin jama'ar ka yake ba zaka zaka so wanda bai kamata ka so shi ba dan kila yana son jama'arka. ka dan kila yana tallafa wa jama'ar ka dan kila yana tare jama'ar ka dan kila ya goyi bayan jama'arka. wanda wannan karan tsaye ne ga ka'idar alwala'u wal bara'u bayan wannan yana daga illolin rabuwa yan uwa cewa ana samun rauni kamar yadda Allah ya karanto mana aya Allah ta'ala ya hana ya nuna haɗarin samun rarrabuwa domin hakan na jawo tafiyar da ƙarfin al'umma yakan kawo rauni sai al'umma zamanto kamar ƙabilar taimu wadda ta waye gari ba ta da kima kwata-kwata a cikin larabawa ya zamanto ba wanda ya damu da ita har ma wani yake mata kirari don ya gwaba mata ya nuna mata irin illan ta samu kanta saboda ta zamanto ko da ita ko ba ita za a yi ba za a saurare ta ba yake cewa wa yi ƙudal hina tajibu taimun wala yusta'maruna wa hum shuhudu ana yanke shawara a yanke hukunci a zartar da al'amura a lokacin da kabilar taimu ba ta ba wanda zai jira sai ta dawo sannan idan kabilan ma tana nan la yusta'maruna wa hum shuhudu suna nan din kuma ba ma wanda zai shawarce su kenan sun zama to fankon fayau ba wanda ya damu da su da su da rashin su duk da ne na tabbata yan uwa a nan samaru ba za ku kasa faɗa man gaskiya ba domin dai na sani ni ma cewa ku kanku kun kusa tsintan kanku kai kun matsa mu kanku haka an waye gari ba wanda ya damu domin ba ku da kimar da za a saurare ku ba ku da karfin da za a saurare ku gashi kuma kuna tare da matsaloli da yawan gaske ku kun san wannan amma duk da haka aka waye gari ya zamanto ba a samu irin abin da yau muka samu kanmu a ciki ba mun gode wa Allah akan wannan ni'ima ko muna roƙon Allah ya taimake mu wajen gode masa akan wannan ni'ima da kuma ƙara jajircewa wajen tabbatuwa akan abin da shine daidai ko shakka babu dare da aka samu rarrabuwa cikin al'umma to za a samu rashin ƙarfi za a samu rauni za a samu rashin kima za a samu cewa ba yadda za ku yi ku iya cimma nasara sai a waye gari waɗanda ya kamata ku ba su za su ba ku waɗanda ya kamata su saurare ku ku za ku saurare su waɗanda ya kamata ku mulka su za su mulke ku kamar yadda ainihin ahmad da yake faɗi da saboda irin wannan yanayin da ya ga al'umma ta samu kanta bayan rushewar daular andalus yake cewa inni tazakkartu wa zikra mu'arrikatun majdan talidan bi aidina adanahu أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناهاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yake cewa na tuna da wani matsayi da da muke da shi matsayi mai girma amma da kanmu muka watsar da wannan matsayi muka sake shi sai waninmu wasanmu suka ɗauki wannan matsayi din ya ce an waye gari an natta jata ilal islami fi baladin duk inda ka duba duk inda ka duba kaga ainihin wato al'ummar musulmi a kowace ƙasa a kowane gari za ka ga musulunci ya koma ka tsahiri makasusar janahahu kamar tsuntsu ne da aka dadda fuka-fukan shi da mene in an ta fukukinsa ba zai iya tashi ba haka al'ummar musulmi suka zama saboda mene saboda rashin haɗin kai saboda mene saboda saɓani mara dalili saboda mene saboda kin yadda su haɗu a kan abubuwan da zai iya haɗa su ko da ma suna da saɓani domin ko da da saɓani akwai abin da ya kamata ya haɗa al'umma su taru su aiki tare domin samar da wata maslaha wadda take ta yanzu ko ta nan gaba ran da aka waye gari musulmi sun ki haka gaba ɗaya to ko shakka babu za su samu matsala shi yasa yake cewa annatta ta ila al-islam fi baladin tajidhu ka maksusan janahahu kam na yadun yace hannuwa da dama sun juya mu kunna da ha hannun da da mu muke jujjuya su wa ba ta yamlikuna sha'abun malaknahu kasashe da garuruwa da mu ne muke mulkansu aka waye gari su suke mulkin ba sai na yi dogon shiri akan wannan ba na tabbata an san sakon da nake isarwa kuma ko shakka babu ko yau muka zaɓi ba za mu koma mu haɗa kai ni abin da ya dace ba to ko shakka babu irin abinda ahmadu rundi ya ambata game da ainihin abin da ya samu al'ummar musulmi bayan rushewar daular andalus wallahi shine abin da zai same mu a yau da gobe da kuma koyaushe ne matukar ba mu shiga taitayin mu ba domin haka sunnar Allah ta baraka wata alaiki. haka sunnar Allah haka take shi yasa Ahmad Gunayn lokacin da yake bayani game da daular Andalus da irin rushewanta da matsalar da aka samu sai ke cewa aya lidillati qaumin a izzatihim ahala halahum كفر وطغيان بلمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر أبدان yace wani irin kaskanci ne ya samu al'ummar musulmi menene wannan na kaskanci da ya samu al'ummar musulmi bayan da sun kasance masu isa sun kasance masu kima sun kasance jagorori shugabanni amma kawai gari kaskanci ya same su a hala hala homo kufrin wa tuguyan ya zamanto da kafirci da tsaurin ido ga Allah su ne ya zama sun shiga tsakaninsu sun ruguza komai da suke da shi ya ce bilamsi kanu mulukan jiya nan fasara kuna ne su ne shugabanni su suke badawa su suke a aje su suke tsarawa amma a yau ba haka ba ne bilamsi kanu mulukan fi manazirihim a garuruwansu da gidajen su ne shugabanni amma aka waye gari sun waye gari kashe garin wannan jiya ɗin wato kamar yau kenan sun zamanto fi biladil kufr ubdanu suka zamanto bayi a hannun waɗanda ba musulmi ba ashe kenan sunna ce ta Allah tabaraka wata'ala duk lokacin da al'umma suka zaɓi ba za su yi abin da ya dace ba to ko shakka babu za su samu kansu cikin abin da ba sa su lalle ne mu sani yan uwa dole ne mu yadda mu yi haƙuri da juna dole ne mu yadda mu sassauta wa juna dole ne mu yadda cewa saɓani ɗabi'a ce ta ɗan adam ba yadda za ka yi ka hana saɓani dole ne a yi saɓani na fahimta amma wannan saɓanin bai kamata ya kawo rarrabuwa ba bai kamata ya kawo rashin jituwa ba ballantana a zama an yi yan awari, don idan an yi haka al'umma za ta samu kanta cikin matsala dole ne mu bambance yan uwa cewa kasancewar mashayan karatu da ainihin wato yadda Allah ya halicce mu kowanne da irin basirarsa wani mai saurin fahimta wani mai jinkirin fahimta wani ya yi karatu mai zurfi wani ya yi ɗan kaɗan wani ya karanta tafai da yawa wani ya karanta kaɗan wani ya zazzagaya wani ya tsaya wuri ɗaya dole ne za a iya samun saɓani na fahimta amma wannan saɓanin bai kamata ya haifar da rarrabuwa ba bai kamata ya haifar da ja'in ja ba bai kamata ya haifar da 'yan awaye ba domin idan an yi haka an saɓawa ka'ida ta musulunci sannan dole ne mu bambance tsakanin saɓani da yake da alaƙa da aƙida da kuma saɓani da yake da alaƙa da fahimta ta matsaloli na fikihu na ibada da sauransu domin matsalar aƙida tana da bambanci a saɓaninta da ko matsalar take ta fikihu ne ko kuma ta ibada sannan hatta a matsala ta aƙida dole ne mu gane cewa matsalar aƙida kala biyu ce akwai matsalar aƙida wadda babu saɓani kwata-kwata fahimtarta da saninta wannan dole ne bisa larura Saɓani ba a karɓansa kowane irin saɓani cikinsa wanda bai ya saba ya bi hanyar ɓata. sannan akwai masail na aƙidan kuma waɗanda an saba kansu tun tale-tale tun zamanin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ridwanullahi ajma'ina an yi sabani akan irin waɗannan masail kuma masail ne a ƙadiyya wanda kuma su nan tabbatattu ne shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi a wurare da yawa a cikin majmu'ul fatawa da waɗansu littafan nasa ya ba da misalai na irin waɗannan saɓani kuma na aƙida ne kuma ba a taɓa samun wani daga cikin magabata ya ɓatar da wani ko ya bid'antar da wani balle ya kafirtar da wani akan wannan ba balle ya zama dalilin da za a ware a tsakaninsu duk da cewa matsaloli ne na aƙida in ko matsala ce wadda babu saɓani kanta saboda dalilanta tabbatattu ne wato sun tabbata subutan wa dilalatan ba wani sabani ba tawili ba komai wanda ya bar wannan hanya ko ya saba kanta ko shakka babu uzurin kawai da za a yi masa shine a yi masa nasiha a jawo hankalinsa in yaki to dole a kyale shi ba za a tafi tare da shi ba don ya bi hanyar da take taɓata amma matsalolin aƙida da aka saba ko shakka babu sai dai a yi ta wa juna nasiha kuma dole a yi wa juna uzuri ballantana masail fiqhiyya furu'iyya waɗannan ba a inkari in ba an gano cewa son zuciya ne aka saba dole ne mu bambance waɗannan ƙawa'id ɗin na shari'a dalilai da suka tabbata dilalansu kuma babu ja a kai da dalilan da suka tabbata amma dilalansu akwai saɓani da kuma dalilan da ba su tabbata ba amma dilalansu akwai ittifaƙi kai in ba mu bambance wannan ba ba za mu yi wa juna uzuri ba ba za mu iya haƙuri da juna ba ba za mu iya tafiya da juna ba sai ka iska cewa abu ɗan kaɗan da bai ta karya karya ba ya sa mun yi wa juna alwala wal bara'u ki min juna sallah mu yin mu'amala da juna mu wa juna uzuri da sauransu don haka mu ji tsoron Allah yan uwa mu sani cewa haɗin kai da wajibi ne umarni ne daga Allah rarrabuwa kuma abu ne wanda Allah baya so kuma laifi ne kuma saɓawa hanyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya mana gamdakatar wajen tsayuwa a kan hanyar haɗin kai a kan gaskiya kullum haɗin kan dama da ake kira a kai ya zama haɗin kai ne na gaskiya haɗin kan da aka gina a akan karantawa Alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata wannan shi ne irin haɗin kan da ni nake magana a kai ba waninsa ba a ƙarƙashin wannan za a iya samun saɓanin fahimta akan waɗansu abubuwa sai a yi wa juna uzuri sa'annan a yi haƙuri da juna domin maslahar haɗuwar ta fi maslahar rabuwa hasali ma rabuwa kullum mafsada take kawowa ba maslaha ba don haka mu roki Allah ta'ala ya kara haɗa kanmu ya ba mu ikon fahimtar juna da yin uzuri ga juna da wannan nake cewa ina roƙon Allah ta'ala ya saka wa shugabanni da alkhairi akan wannan ƙoƙari da suke yi na jagoranci malamanmu masu karantarwa da yin da'awa da kira da kuma ilmantarwa muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da su akan wannan hanya sannan mu duka mu ɗaliban ilimi Allah tabaraka wata'ala ya ƙara mana jajircewa da dogewa a kan bin hanyar magabata a cikin yadda za mu kira mutane da kuma yin wa'azi ko karantarwa gare su Allah tabaraka wata'ala ya saka mu kowa da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar ba a an saka ba Allahu akbar Allah ya saka da ko wanda yake fi shi da Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da Allah ya ma Dr. Dogarawa da da Adam Mansa Imani Allah ya saka mu watan wannan maudu'i wani maudu'i ne wanda yake mai girma kwarai da gaske wanda da a ce za a kwana a nan ana tattaunawa dangane da wannan maudu'i to gaskiya lokaci ba zai isa ba saboda haka lallai ne ya kamata mai riko wannan